suke nisantar abubuwan da ya hana. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون تيا يا ذا أباس أمانا ko ƙulla alkawari da su alhali su maƙiyanku ne kuma idan suka samu dama a kan ku ba sa duba Allah ko dangantaka ko alkawarin da yake tsakani, kai tsaye za su rika ɗanɗana muku azaba mai tsanani ne, suna neman yardar ku da daddaɗar magana wadda harshen su yake faɗa, amma ba sa aikata abin da suke faɗa, kuma mafi yawancinsu masu fita ne daga da'ar Allah.